ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى شابير قوة رمضان shekara ta dubu da da da hudu arba'in 1441 hijiriya wanda ya dace da takwas ga watan mayu shekara ta 2020 miladiya muna darasi na goma sha takwas a cikin tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan a kofar gadon kai kano a matsayin live ta hanyar kafafen yada labarai da sadarwa na zamani akwai tambayoyi da za mu amsa yau ma kamar yadda aka saba daga facebook live da ake da kuma whatsapp da instagram da telegram duka ga sunan kamar haka na farko akwai ɗan'uwa mustapha musti jigawa mustapha musti yana tambaya cewa idan mutum ya yi alwala ya tafi masallaci sai hankalinsa ya tashi amma bai zubar da mani ko maziyi ba shin sallasa ta karbu na'am ba haka ya kamata ka ce ba tambayar ba haka ya kamata zama ba mutumin da ya tafi ya alwala za shi masallaci sannan sai watakila ya ga wani abin sha'awa sai sha'awa ta same shi ta kama shi amma bai fitar da komai ba ya hukuncin alwalarsa da sallasa alwalarsa tana nufa abin da ya same ta sallarsa ma ba abin da ya same ta sai dai ya aikata abin da ba a so don ba a so mutum ya shagaltu da ibada fuskantar ubangiji ta baraka wata ala, kuma ya zo shagaltu da wani abin zai tayar mai da sha'awa duk lokacin da ka ce wai ka yi sha'awar hankalinka ya tashi to wannan yana nuna cewa akwai wani abin da ka shagaltar da kanka daga tafiya masallacin akwai abin da ka shagaltar da kanka da shi har ya sa maka sha'awa to wannan kuma gaskiya ba daidai ba ne kuskure ne ya kamata ka kiyaye amma dai sallaka ba komai kamar yadda kuma alwala kama babu komai shi ma daga facebook ne a karibullahi abbas ya ce assalamu alaikum malam ina addu'a allah ya kara haskaka tunaninka ya kula da gabanka da bayanka amin sun amin ya ce malam na bukata a yi mun addu'a ina neman aiki Allah tabbatar mun da alkhairi wannan dan uwa aiki yake nema muna masa addu'a Allah tabbatar masa da alkhairi Allah ya bashi nasara akan abin da ya sa gaba na aikin da yake nema kuma ya sa ya zama alheri gare shi da kuma al'ummar musulmi ga baki daya wannan tambaya daga whatsapp ne maman walid gombe ta ce assalamu alaikum malam na gama al'ada sai zamana da asuba kafin alfijir sai jini ya keto sai na sa auduga na rufe amma kuma a ranar ban ɗauki niyyar yin azumi ba sai bayan karfe tara da na cire audugar sai na ga normal ba komai to malaya matsayin niyyar azumin nawa to na farko dai baiwar allah mamman walida ke da kanki bakin ce baki ɗauki niyyar azumi ba gashi nan a rubuci kimci a ranar ban ɗauki niyyar azumi ba kuma da ƙarshe ka ce ya hukuncin niyyar azumi ki abu ki ɗauki niyya ba ɗaya nan. abu na biyu kuma kin ke da kanki kika ce a kin gama al'ada kina nufin lokacin kwanakinki adadin da kika saba kina yin al'ada sun ƙare to kuma sai ki ga wani jini zai iya yiwa ko da kin gama al'ada ki ga wani jini akwai jinin da in ya zo a ƙarshen al'ada alama ce ta barkaka ba jini ba ne shi ne wal kudra da ake faɗa asufra wal kudra wato wani ah, jini ruwan ƙasa-ƙasa haka da ake gani duk matar da take al'ada a farkon al'ada ta fara ganin wannan jini mai ruwan ƙasa-ƙasa to wannan alama ne na cewa jinin al'ada ya taho yana miki sallama ne kuma daga ganin wannan jini bakin sallah bakin azumi in a farkon al'ada wannan jini ruwan ƙasa-ƙasa to yakan iya zuwa kuma kin gama al'adan kin san kin gama ki, sai kuma ki ga wannan jini ruwan ƙasa-ƙasa a ƙarshen al'ada wata ilimin kin yi wanka ko kina kokarin yin wanka to ganin wannan jini ruwan kasa kasa shi kuma ba yana nuna cewa al'ada ce ta sake dawowa ba a sallama take yi kenan wannan jini ruwan kasa kasa yakan yana da hukunci guda biyu yana zuwa a farko sallama kenan na gashi nan ya zo yana zuwa kuma a ƙarshe shi ma wanda yake sallama yake yi yana bayi bayi kenan to ba mamaki maman walida wato maman walid kai maman walid gombe wannan jini ne da yake tabbatar da kin tsarkaka kika gani kuma biki azumi ba so anan dai ana binki bashin azumi daya ana binki bashin azumi daya in har kin tabbatar kwanakin al'adarki sun kare kuma baki dauki niyya ba wannan jini da kika gani in wanda nayi bayani ne to kenan wannan yana nuna cewa jininki ya ɗauki ya kamata a cikin dauki niyya dan zuwan wannan jini baya hana ki ɗauki niyyar azumi da sauransu to idan kuma ba shi bane sai ki duba ki gani shin kalan jinin da ya kare din da wannan wanda ya daga karshe iri dai ne idan iri dai ne to wannan yana nuna ya dan miki ƙari kenan damun da zai bari ki azumi ba yana da hukuncin kwanakinsa na baya kenan ya miki ƙari kenan Allah gane da mu wannan kuma shi ma daga facebook ne malam sa'id ya ce malam ina tambaya menene hukuncin musulmi da baya son ziyartar yan uwansa mana baya son zumunci gaskiya wannan musulmi ya aikata abin da yake laifi ne ya aikata laifi ya aikata haram zumunci addini ne zumunci shari'a ne zumunci mutunci ne so yana da kyau lallai yana da kyau mutum musulmi ya zama mai aikata zumunci saboda muhimmancin zumunci fa Allah maɗaukakin sarki da ya zo kirkirar wato sunan zumunci sai ya yanki sunan zumunci daga sunansa ya ce wa shakaktu lahu min ismi na kirkiri sunan zumuncin daga sunana in ji Allah ta baraka wa ta'ala Allah yana faɗawa cewa duk wanda ya sada zumunci zan sadar da shi da rahamata wanda ya yanke kuma zan yanke shi da rahamata man wasalani wasaltuhu wa man qata'tuhu wa man qata'ahu qata'tuhu zumunci yake faɗa so ashe sada zumunci addini ne ibada ne kuma yana ƙara ƙaunar juna kuma yana ƙara wato danƙon kyautata alaƙa a tsakanin mutane so ya kamata mutum ya zama musulmi mai kyautata zumunci amma wannan zumuncin yau ya zama abin da ya zama sai dai haƙuri allah raba asiri na farko dai mutane sun kasu kashi-kashi akan zumunci akwai waɗanda ba sa yin zumunci da kai sai in kana da maiko idan an ga mutum yana da maiko yana da abin duniya to lalle ka yan uwansa da dangi da abokanai za a ita zumunta da shi saboda yana da abin da yake da shi yana da abin da zai bayar wannan kuskure ne wannan ba daidai ba ne kuma ne yana nuna zarmewa da san duniya ba inda shari'a ta ce ba za ka yi zumunci da mutum ba saboda shi talaka ne bai da komai yanzu wani in ya san cewa in ya zumunci da kai ba abin da zai samu ba za ka ba shi komai ba baka da komai damun kai ma a bushe kake garkaf to wallahi sai ku shekaru ma tambaya ma zai rinka yin cewa wani ya mutu ko yana raye ne kuma akwai hakki na zumunci a tsakanin ku me yasa baya neman ka saboda baka da shi to kaga wannan ba daidai bane akwai kuma waɗanda suke masu shi din ne saboda rufin asiri da Allah ya musu ba sa so a rinka musu zumunci da zarar dan uwansa ya zo wurin su sai ta turbunewa yana bata rai baya so ya ga dan uwansa ya zo masa yanzu dan uwanka danginka in bai zo gidanka ba in bai zo inda kake mahallinka ba to wa zai zo aljanu kake so su zo ba daidai ba ne so mu rinka sakin fuska idan danginmu sun zo gidajenmu mu rinka sakin fuska idan yan uwanmu sun kama na ziyara kuma mu rinka nuna mun ji daɗi muna godiya muna tukuici muna Allah san barka in yan uwanmu sun zo amma mu daina nuna ba masu don yan uwanmu sun zo wani ya taɓa yi min fatawa ya ce yana da ɗan uwana uwa ɗaya uba ɗaya ya ce haka kurin da aka yi hutun makaranta na ɗauki ɗan yaro na cin yarana na ce zo mu je za mu yi zumunci gidan yayana to mutum ne mai hali ya ce na kashe kuɗin mota na buga mota na tafi da yaro na ne na kai shi ya ce ina zuwa sai yake tambaya na wani me ya kawo ka ka duba ba ɗan uwansa ne cikinsa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya amma wancan yana cikin wato rayuwa ta ni'ima Allah ya hore masa yana ci shi kuma ɗayan yana cikin talauci yana cikin bukata to shi talakan shi ne ya kai ziyara na zumunci saboda Allah ga ɗan uwansa ya je ya gaishe shi tambayar da ya fara yi masa da ya shi a gidansa me ya kawo ka Ka kaga wannan wulaƙanci ne wannan wannan cin mutunci ne wannan rashin kirki ne wannan me ya kawo ka yace yanzu yaya in zo gidanka don in gaishe ka har ka tambaye ni me kawo ne ka ci to na zo ne in gaishe ka ka ganne ka ga dana tun da aka haife shi ka taba ganin sa ba wane ne wannan to ni gaskiya irin wannan al'amari ni bana son sa don da ka san za ka zo ka rinka bani notis ka kira ni a waya in na ga ina da bukatar ka zo in baka dama ka zo in ba bukata in ce maka ba sai ka zo ba ya za ka rinka zuwa min gida ba ka sanar da ni ba ku ku matsalar ku kenan yan kauye ne ko ba ku da wayewa to ni bana son irin wannan ka rinka zuwa mutum gida ba ka gaya masa ba wannan dan uwansa ne uwa dai uba dai ke ga masa da ya gama masa bambami ya gama masa bala'i sai ce yaushe za ka koma sai shi wannan dan uwan ya ce yanzu yanzu zan koma ya ce malam ba da niyyar komawa na so na kwana ɗaya biyu uku ya ce amma wannan bala'in da ya mun sai na ce yanzu zan koma ya ce yanzu zan koma kuma ina shaida maka har abada ba ni ba kai ka daina gani na a mahallinka kuma ka daina gani na a gida dukiya ku da kake da ita ka je kai ta ci daga nan har kiyama ta tashi zan je in zauna ni kuma cikin talauci na ba da kuma buƙatar wani abu naka haza Salam ya kama hanya kudin ya tafiya sai ya rabu da shi to dalilin da yasa ya tambaya wannan abin da ya faɗa masa dan uwansa cewa ba ni ba kai kuma na daina zuwa mahallinka kuma ba ni da buƙatar wani abu naka wannan shine dalilin da yasa ya bugo yake tambaya shin yayi laifi ko bai yi laifi ba to wannan yana nuna mana cewa jama'a akwai mutanen da suke suna da hali wanda yake ba shi da kyau ba sa kyautawa wa ƴan uwansu koran ƴan uwansu ke akwai wanda kuma matansu ne suke koran su na farko dai wancan mutumin yayi zafi da yawa gaskiya amsar shine yayi zafi da yawa yayi tsanani bai kamata ka ce ba kai ba shi har abada ba bai kamata ka ce ba kai ba mahallinsa ba ka gaya masa kuskurensa idan bukatar zumuncin ya kama na musulunci sai ka amma kuma in ka ga akwai wulakanci in ka kame ba laifi ba ne ba ni ban ga laifinsa ba da ya kora masa wannan jawabin don wani lokacin mutum ya girgiza ka kai ma ya kamata ka dan girgiza shi yawwa saboda bai kamata mutum ya rinka daukan kaskanci da wulakanci ba ya zan zo gurin ka zan gaishe ka na zo da mutunci ba wani abu nake nema a wajen ka ba kana tambaya na wani bai ya kawo ni kuma bayan ka gama bala'i kuma ka tambaye ne yaushe zan koma ba dole ce ma yanzu zan koma ba to gwanda da ya sauke masa inji sosai ya masa wannan bayanin kaga ya sashi a tunani wani lokacin akan dan bude wuta haka dan a gyara al'amura yawwa to Allah gyara mana halin mu akwai wanda matansu ne suke hana zumunci da yan su idan Allah ya darabe ka da muguwar mata mara zumunci wadda ba ta son dangi to sai ta hana danginka gaba ɗaya zuwa gidanka mata suna hana zumunci wasu daga cikinsu idan kaninka ya zo ta kore shi in kanwar mahaifiyarka ta zo a ci mutuncinta a kore ta idan kanin babanka ya zo a wulakanta shi in danginka suka zo daga ƙauye a hana su abinci a ta musu wulakanci akwai wanda karara ta buɗe baki ta gaya mijin ta ce ni ba katuwar banza ka ɗauko da danginka kullum su su zuwa ina ta dafa musu abinci ni ba zan iya ba da haka mugun hali da muguwar ɗabi'a ta sa ma suke guduwa suke ba sa iya zuwa gidan wannan kuma gaskiya duk namijin da ya zama cikakken namiji a gidansa wanda ya zama ya isa namiji shi yake juya gidansa bai kamata ya bar matar tana sarrafa masa gida wai ta hana yan uwansa ko danginsa su ka zuwa wajensu. wannan ba daidai bane kuma mata masu irin wannan ɗabi'a in sun samu shimfiɗa suka samu wuri to ba abin da ba za su yi ba wata ran wallahi mahaifiyar kama sai ta hana ta shiga gidanka ai da yawa mun sani akwai wanda mahaifiyarsa bata isa ta zo gidansa zumunta ba wallahi sai matarsa ta kore ta ko kuma mugun hali da mugun ɗabi'a da mahaifiyar za ta gani daga matarsa to ita da kanta ma ba za ta sha'awar ta dawo ta zo gidan ɗanta ba duk wannan abin yana faruwa wani babi ne mai faɗi da yana buƙatar wa'azi da faɗakarwa fata na dai kawai yan uwana a rinka jin irin waɗannan abubuwa ana gyarawa tambaya ta ƙarshe daga ah, daga daga dai ita wannan maman walid din daga gombe ta ce malam menene hukuncin mutanen da bayan an kira sallah sai su fito waje wato haraba masallaci su yi sallah su bar cikin masallaci saboda zafi Allah saka malam da alkhairi Na idan akwai larura akwai hali na matsi in an kira sallah an fi so a yi sallah a cikin masallaci tabbas nan wuri wanda suna masallaci ne to amma saboda zafi za a zo a yi sallah babu nutsuwa za a yi ta babu kwanciyar hankali za a yi ta babu kushu'in da ake da bukata sai a zo a shimfiɗa a waje a yi sallah wannan ba laifi bane a shari'a ba a saba Allah ba tabaraka wa ta'ala wannan su ne iya tambayoyin da zan iya amsawa saboda ƙurewar lokaci insha Allah ta'ala sai mu dora kan tafsirin mu na Alƙur'ani mai girma wanda yau da taimakon Allah tabaraka ta'ala za mu tashi ne akan aya ta talatin da hudu a cikin suratul anbiya'i Allah rahma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الله مدوكي كان yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wato bayanin da ya gabata a jiya na cewa Allah shine mahalicin wato dare da rana huwa allazi khalaqa al Layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falakin yasbahun sai kuma Allah ce wa ma ja'alna li basharin min qabli min qablika al-khuld afa in mitta fa humul khalidun ai ba mu taba sanyawa wani mutum kafin kai muka rubuta masa dawama ba idan an ci alkhulda ana nufin dawamul baqa'i fi dunya mana babu wani mutum da muka sa zai dawama a duniya kafin kai ya muhammadu in dai mutum ne to ba zai dawama ba wannan magana tana da ban tsoro wannan magana tana da firgici kwarai abinda take nunawa kowa sai ya bar duniyar nan ko ka hada kayanka ko baka hada kayanka ba ko ka kimtsa ko baka kimtsa ba ko ka shirya ko baka shirya ba ko kana so ko baka so insha Allah sai ka bar duniyar nan sai dai mu ce Allah ya mana kikkiawan karshe ya ba mu ikon tafiya a sa'a wannan annabin Allah yake ga masa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld babu wani mutum guda kafin kai wanda muka sanya masa dawama, muka rubuta masa baƙa'i a bayan ƙasa wai ya zama diman da'iman yana nan a fa'in mitta to idan kai ka mutu ya kai muhammadu fahimul khalidun fahimul khalidun din daidai ke da a fahimul khalidun in mitta to yanzu idan kai ka rasu su kuma za su dawwama ne ko kuma su ɗin masu dawama ne in kai ka mutu akwai wani wanda yake tunanin shi zai dawoma wannan ayar ta sauka ne lokacin da kafirai suke gaya wa muhammadu sallallahu alaihi wasallama na tarabbasu bihi raibal manun suna masa mummunan fata da mummunan nufi shi annabi sallallahu alaihi wasallama suna masa jinkiri wato tunanin wato mummunan abu da ya faru a gare shi shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne nuna cewa ba wanda zai dawama a yi kowa sai ya tafi wani bawan Allah wato ya ce ai wasu mutane sun yi burin wasu mutane sun yi burin wai ina ma da na mutu ana cewa na mutu na mutu ya ce ta tamanna unasun an amuta wa in amut fatilka sabili lastu fiha bi auhadi mutane sun yi burin wai na mutu na mutu na mutu wani ne ba a son sa ake cewa ya mutu ya mutu yace to in na mutu fa ai wannan wata hanya ce ba ni kaɗai zan bi ta ba hanyar mutuwa malam kowa sai ya bi ta ba wanda ba zai bi ta ba so babu wani wanda aka rubuta masa dawama kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram duk wanda ka sani yake bayan ƙasa to mai karewa ne amma Allah shine mai dawama tabaraka wa ta'ala shi yasa a cikin ayar ta gaba yace kullu nafsin da'iqatul maut kowace rai mai dandana mutuwa ne wa nabluukum bish-sharri wal fitna kuma muna jarrabar ku kalmar nabluukum daidai take da nakhtabirukum bish-sharri wal muna jarraban ku da kunci da yalwa shine bish-sharri wal khairi ko ka ce nablukum bisharri wal ko muna jarraban ku da ciwo da kuma ainihin wato rashin lafiya da ciwo da lafiya ko kuma nablukum bisharri wal muna jarraban ku da wadata da kuma talauci abinda ake nufi anan fitina duk ɗaya daga cikin wannan idan ya same ka a matsayin fitina ne fitina. ana nufin ibtila linanzura kaifa shukrukum fima tuhibbuna wa sabrukum fima takrahun dan mu gani yaya godiyar ku take a cikin abin da kuka samu kuke so yaya kuma hakurin ku dangane da abin da muka jarrabe ku da shi ba kwa so na ilaina turja'una gare mu kuke wato komawa so wannan aya tana nunin cewa jama'a duk lokacin da mutum ya gan shi a cikin kunci to Allah ne ya dora masa kar ka taɓa yadda cewa wai wani ne zai jefa ka cikin kunci la in kaga kana fama da talauci Allah ne ga dama ya dora maka idan kuma ka ganka a cikin wadata da yalwa da rufin asiri to wallahi ba wanda ya baka sai Allah kada ka yadda wani ya yaudare ka ce wai dan ka bi wani malamin sa ne ko kuma dan ka bi wani abu da ya baka shi yasa ka samu wadata in ka bar wannan abun za ka talauce wallahi ba ka bari Allah kaɗai shi ya san dalilin da yake azurtawa ne talautawa ne duk wanda ya ganshi a cikin lafiya Allah ne ba shi lafiya haka kuma wanda ya ganshi a cikin ciwo Allah ne ya dora masa ciwo haka duk wanda ya ganshi a cikin wadata Allah ne ba shi wadata duk wanda ya ganshi kuma a cikin talauci Allah ne ya dora masa talauci to duka wannan Allah ya ce fitna muna yi ne wato wato dan jarrabawa don mu jarraba mutane wa ilaina turja'una a ƙarshe kuma gaba ɗaya gare mu za ku koma in ji Allah tabaraka wa ta'ala so dan kayi burin wani ya mutu kai ka rayu to ko da za a baka shekaru nawa to dai mutuwa za ka yi ya kisa annabi Musa nan hadisi sahihi na Imam Bukhari mala'ikan mutuwa ya zo zai ɗauki ransa annabi Musa ya daga hannu ya kwankwatsa mala'ikan nan da mari ya zuba mai tafi mala'ika ya koma wajen ubangiji ce ya rabbi ka tura ni wajen bawanka da baya son mutuwa Allah ya ce wa mala'ika mutuwa ka je ka gaya masa ya daga hannunsa ya dora a bayan dabba kamar tinkiya ko rago duba gashin rago ko tinkiya ko akuya rago ko tinkiya ya dunkula ya rike cikin hannunsa sannan ka ce masa kowane gashi ɗaya in yi irga an ba shekara ɗari ya adadin wannan gashin ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗari har sau adadin gashi mala'ika ya je gaya nan musa anan musa sai ce to bayan waɗannan gashin sun ƙare ba sai mai zai biyo ba sai mala'ika ce sai yanzu kuma sai in ɗauke ka sai ce to yanzu ma bismillah shi sa da annabi sallallahu alaihi wasallama mutuwa ta zo masa ya ga mala'ika mun kowane annabi in yazo zai bar duniya sai an bashi zabi a dauki ranka ko a barka wannan sai annabawa amma mu kam kul mala'ika yazo ya neme mu shawara cewa ya dauki ranmu ko ya bar mu ai ina tabbatar maka ai za mu zabi a dan kyale to shi yasa annabawa ne suka samu wannan matsayi su kam kafin a ɗauki ransu sai an tambaye su za su tafi ko za su zauna ba wani annabi da ya zaɓi baƙa'i annabi an basan san ya ce firrafiƙi la'ala zai tafi kuma haka aka ɗauke shi a shekara 63 kawai bai kai 70 ba annabi bai kai 80 ba bai kai 90 ba bai kai 100 ba haka mala'ikan ne ya dauki ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullum sai aka gaba ya numfashi alaihi salatu wassalam so babu wani mai dawama kowa sai ya tafi akwai lokacin da za a zo duniya ba kowa komai ya kare shine kullu man alaiha fa kuma Allah ya ce da manzon Allah kai mai mutuwa ne su ma masu mutuwa ne shi yasa ya ce afa in mitta fahumul khalidun idan kai ka mutu to su za su dawama wannan sai yake nuna mana ashe annabi ana cewa ya mutu ana iya cewa annabi ya yawo faci ana cewa annabi ya rasu ba irin yadda wasu ke cewa wai wai annabi bai mutu ba wai annabi yana nan to in yana nan yana ina wai mutum sai zai ce wai soyayya ga annabi saboda kauna ga annabi yau ba za a ce annabi ya yawo faci ba to Allah ya faɗa ya rasu a fa'in mita ƙura'ani ne wannan ya za ka fassara kuma Allah ya ce innaka mayitun wa innahum mayitun kai mai mutuwa ne su ma masu mutuwa ne ta shi annabi zai bar duniya annabu zai mutu sallallahu alaihi wasallam idan kace bai mutu ba yana nan to yana ina Ba ka da amsa ɗayan biyu ne dai ko dai yana nan to aina yake shi kuma ba annabi isa bane da Allah ya ce mana barrafa Allahu ilayhi wannan mun san Allah ya faɗa mana yadda yake so kar a dauka wai son annabi ne ko kuma wani abu ne na ibada wai ba za a danganta mutuwa ga annabi ba a ya rasu kuma wanda zai faɗa ma wannan kuma sai ya ce maka gashi na ya tafi umra wai ya je shabbaki ya je ziyara annabi a'a to ka ce bai mutu ba to kuma ka je madina ka je ziyara kabarinsa ka je kai mai salati ka dawo wannan ai tuka da warwara ne so ya kamata mu gane abinda qur'ani ya tabbatar mu tabbatar da shi Allah ka ba mu kyakkyawan cika aran sai mai Allah ya ce وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي إلا غزوا أهذا الذي يبكو آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون bayan Allah madaukin sarki yayi fara kawo bayanin jarrabawa malamai suka ce a cikin tafsirin tafsiri daga cikin jarrabawa akwai mutuwa mutuwa ma ibtila'i ne wa nabluukum bishirri wal khairi fitna dinan li fada wa ilayna turja'un to shimfiɗa ake akan mutuwa lalle shimfiɗa ake akan mutuwa Allah ce za mu iya jaraban ku da abin da kuke so da abin da ba kwa so wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la Allah mu yarji'u za mu jarabe su da kyawawan abubuwa da munana amma menene hikimar ainihin wato yin jarrabawa a koma ga Allah kaga da yi maganar za a jarabe kuma sai ce kullu nafsin da'iqatul maut kenan ka sani dan uwana akwai jarrabawa a gaban ka ta mutuwa thumma ilaina turja'un za ku mutu kowace rai sai ta dandanin mutuwa kowa sai ya ji dacin mutuwa inna lil mauti sakarat kuma za ku koma ga Allah to wannan ibtila'i ne jarrabawa ne to ya danganta kuma ga abin da mutum ya aikata إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء هذا ما جرب يعني البأساء والضراء لعلهم يتضرؤون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرؤوا ولكن قست قلوبهم فزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرغوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء جرباوا yaki a shiga cututtuka da rashin lafiya ko yanzu wannan halin da ake ciki na cuta ba sa wa zarra ne la'allahum yadarrahun a can yace la'allahum يتضرعون نيتي يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة سيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء كذلك الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ku gane cewa rayuwa ga baki ɗin ta gini ne akan jarrabawa to bayan Allah yawa manzo Allah maganar mutuwa kowa kuma sai ya dandana mutuwa babu wanda zai dawwama a bayan ƙasa sai kuma yace wai zara akal ladina kafaru in ka illa uzwan wannan aya tana mana bayanin cewa kafirai ne idan sun gama zan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai su rinka masa izgilanci annabi yayi hakuri wa idza ra'aka alladhina kafaru in kafirai suka ganka in yattakhidunaka ay ma ka illa huzwa suna ganin ka sai su rinka ma wulakanci haka annabi ya haƙuri ya rayu da su wulakanci wato ku gane wani abu guda shi kullum in ka fahimci rayuwa ka fahimci ilimi sai ka huta ba wani abu ne ba ko bajan kafiri yi wa addinin Allah izgilanci abun ciwo abun bakin ciki shine musulmi ya yi wa ɗan uwansa musulmi izgilanci ko ya yi wa addinin Allah izgilanci wanda a yanzu nan za ku lura saboda jahilcinmu da karancin iliminmu da rashin tsoratarwa da malamai wato ba sa yi wani lokacin ko kuma rashin jin wa'azin da malaman suke in sun yi wa'azin ba a ji wallahi sai ka ga malam dan tashe sai ya shirya tashe tashen nan daga farkonsa har ƙarshensa cin mutuncin addinin musulunci ko cin mutuncin wata sifa ce daga cikin sifofin addinin musulunci ko sifar wani malami mai addini mai almajirai ko malami mai wa'azi ko malami mai gemu ko sifan wata mata mai hijabi da niƙabi ko kuma sifan a'a wani abu dai na mutunci haka na musulunci tarbiya da muka samu insha Allah sai a zo a yi ta a cikin tashe a yi dariya a yi ihu a more mutane suna ganin cewa yi eh, wai wannan ɗin jin daɗi ne a tashe fa sai a zagi addinin musulunci a tashe wanda inda wani ne wanda ba musulmi ya yi ba sai ka ga sama tana neman ta hadu da ƙasa to wannan ɗabi'a ce ta kafare masu yin izgilanci ga ainihin wato musulunci yana an ce izgilanci wa musulunci izgilanci da wata sifa daga cikin sifofin musulunci ma duk ya shiga yanzu misalin wani yana da gemu sai wani ya zo ya zazzagi gemu ya ci mutuncin gemu wannan ba daidai ba ne idan ka zagi gemu ka zagi annama musamman salama don shi ne ya tsere gemu kuma shi ya ce a tsere gemu shi ya faɗa ce ofin oh, liha warku shawari ku cika gemu ku danda tsega shin baki ku saba wa majusawa shi ya ba da umarni to sai wani mutum musulmi ya tsere gemu sai ka zo kana wulakanta saboda ya tsere gemu kai ustaz mai dogon gemun nan sai tsaye da gemu kai ta wani tsaye da gemu ko kana nuna ku ne kaza kaza kaza kana wulakanta shi kana zagin sa in ka ji mutum yana ma kira na ustaz to da mu wannan ba wai kira ne na girmamawa ba kira ne na rashin mutunci wanda wannan kuma ba daidai ne ka wulakanta dan uwanka musulmi akwai wanda zai ce maka ustaz din saboda yana girmama ka akwai wanda a wulakance zai gaya maka ka san dan me yake maka wannan kiran saboda wai ai duk wanda ka ji an ce ustaz ne to kamar mutum ne mai harkar addini mai bin Allah mai bin dokar ubangiji da ka bari a ci mutuncinsa bari a wulakanta shi bari a tozarta shi ko wani abu makamanci wani wani ya tsaye da gemu ya zo zai shiga wani guri aka hana shi shiga ya tsaya yana ta faɗa ce don me za a hana shiga kowa yana shiga sai wani a gefe kira shi ce malam kaka bata lokacinka ga al'amuran sun riga sun canja wallahi ba wani abu ya sa mutanen suka hana ka shiga gurin nan ba saboda dogon gemu kan ya ce to ai gemu kan fasto ma yana tsaye da shi ai fasto nawa a ƙasar nan suke da gemu yahudawa ma nawa suke tsaye da gemu amma mu a najeriya wala allah a wurin da yake sai ka ga gemun nasa da ya tsayar ana so a aibanta shi ko a yi masa wata sifa daga cikin sifofin wasu wanda ba a so wanda ba daidai ba ne wannan ko mace mai addini da take lullube jikinta ba ta bari a ga fuskarta ko a gangan jikinta ba kamar yadda sauran wasu mata ballagaza suke ballagazar da jikinsu suke tallata jikin suke nuna jikinsu arha ne ba akwai mata masu mutunci masu kiyayewa to insha Allah ta'ala saboda izgilanci ma addini akwai inda in sun je malam sai ga ana wulakanta su a ƙasar nan an gaya mana akwai akwai shagunan da in mace ta sa hijabi ta sa niqabi ba za su bari ta shiga ba sai a ce sai ta cire ni niqab bari a bari ci shiga ba mai kun su ɗauko ma'aikata mata su caje su idan ana tuhumar su wannan cin mutunci ne kuma duk mai shago ko mai wani mall ko mai wani store da yake yi wa matan musulmi wannan rashin mutunci ya kamata hukuma ta ɗau mataki a kansa a ce wai ya zo ya tsaya wai ya rinka sa matan mutane sai sun cire lullubin fuskar su addini ne wannan ba wanda ya isa ya hana wani addinin su akwai freedom of religion saboda kawai kana da shago ko na ka wulakanta shi kuma ɗan Najeriya ne shi dan kasa ne yana da damar shiga ko ina yayi sayayya ba yanda za a zo a kebance a ce wani da wani ba zai shiga ba saboda wata sifar ta addini wannan ba daidai bane idan har ana tuhuma a an samu wata mai hijabi ta yi sata a tudu mai hijabi ne barauniya tsohuwar kama ba tana sa hijabi ba ita ma barauniya ce ai ba ai wannan wannan tilka idan qismatun biza to kenan kaga irin wannan wuraren kamata ai sai samu ma'aikata mata sai su rinka biya su a ce in mace ta zo ba a yi dare ita ba a caji ta amma batun ma wai mace ta zo da lullubin fuskar ta ko ta zo da hijabin ta wai dan za ta shiga wani shago ko za ta shiga wani ofishi a ce wai sai ta yaye ta bude fuskar ta maza sun ganta wannan zalunci ne kuma rashin adalci ne kuma barin haka cutar da mutane ne kuma taba hakkin dan adam ne wanda bai kamata a bari ba wanda kuma bai kamata a bar wani mutum ya zo yana kafa wata doka wadda take ta saba wa dokar kasa ma ba dan a doka ta kasa kowa yana da dama ya addininsa kuma ya shiga inda ya ga dama sai dan Najeriya ne zaka yi shiga duk inda ka ga dama tunda kasar ku ne ba wata kasa ka je ballanta na a zo a takura maka a ce kaza da sauransu to wannan fadakarwa ne muke yi duk yana cikin babin wulakantawa ko izgilanci ga masu addini wannan yana faruwa a makarantu a jami'o'i wasu waɗanda ba su da kishin addini ko suke faɗa da addinin sai ga suna wulakanta masu addini saboda sifarsu ko saboda suturarsu ko kuma saboda mu'amalarsu ko kuma a kasuwanni ko kuma wuraren sana'a da sauransu to wannan rana shine kuma muke ga duk wanda ya sabanta da addini yi masa ijilanci wa idza ra'aka alladhina kafaru yattakhidunaka illa quzwan a hada alladhi yadhkuru alihatakum in sun ganshi sai su rinka mai izgilanci ce wai wannan wai wannan wannan mutumin Muhammad ake nuna sallallahu alaihi wasallam wai wannan shine yake aibanta allolin ku yu'ibuha wa yafi annaha tashfa'u lakum wa tuqarribukum ila Allah zulfa wai wannan mutumin a izgilanci fa irin hada alladhi yadhkuru alihatakum wai wannan shine yake bata allolin ka duba wai wai wai gunki ne Allah wai wanda zai iya bude baki ya ce gunki Allah wai shine har yake da bakin wai yace zai ci mutuncin wani kai da yake mai kai mai toshashen basira da kwakwalwa irin ta majina ka je ka duguna kana bauta wa itace ko kana bauta wa dutse har kana da tunani da za ka ce wai mai bautar Allah wai shi bai san me yake yi ba har za ka yi mai izgilanci ko na makamancin wannan ko kafiri wanda bai da addini ma, akwai kafiri ma shi bai da shi ko dai ma ba ba musuluncin ba yahudancin ba kiristancin ba komai ma kawai amma sai dauke ka kai musulmi baka san me kake yi ba ko na makamancin wannan wannan shine har yake cewa wai wannan gumaka naku ko allolinku ba za su muku ceto ba sannan ba za su matsar da ku zuwa wajen Allah ba kuma ba za su yi muku amfani ba wala ta zurru mallam ya abudu ha ba su isa ta cutar da wanda yake mata bauta ba a hadar ladi ya zuru alihatakum imam abu hayyan a cikin albaharul muhit na tafsirinsa ya ce wannan ta'ajirin da suka yi ya ce lil inkari ne wa ta'ajil suna musanta ne kuma suna mamaki yanzu wannan shi ne wasu malaman suka ce a ƙara ma hadda banda al'inkar wa ta'ajib akwai kuma a tahqiz wulakantawa a hada alladhi yadhkuru alihatakum suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya yattakhidunaka illa huzwan a hada alladhi yadhkuru alihatakum Allah ce wahum bi dhikri wahum bi dhikri rahmani kafirun su waɗannan mutane masu kafircewa ne wajen ambaton Allah tabaraka wa ta'ala mana sun bucircewa ubangiji ba su yadda da Allah ba shine wa hum bi dhikri rahmani hum kafirun so anan gurin ya koyan wana abinda aya take nufi shine ashe annabi yayi hakuri sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya kai zuciya nesa duk lokacin da kake rayuwa da mutanen da ba san darajar addinin ka ba ko kuma ba san kimar addininka ba to dole sai ka yi haƙuri za ka iya gamuwa da abubuwa waɗanda suke ba masu daɗi ba to an gaya wa annabi ma an zarge shi shi yake aibanta alloli shi ne ya turo ku kuma annabi bai taɓa zuwa ya zaki wani gunki ba annabi bai taɓa zuwa ya ci mutuncin wani gunki ba sam bai taɓa yi ba kawai dai an fake ne kullum idan ana so a cuce ka sai a liƙa maka wani laifi haka ake ku gane siyasar duniya ku gane zamantakewa na yau da gobe idan an rasa yadda za a yi a cutar da kai ana so a zalunce ka to sai a yi ƙoƙarin a rataya maka wani laifi ko a sa wani ya yi abu tare da kai ko kuma a tura wani ya je ya yi wani abu na ta'addanci a wurinka saboda ana so a malkato ka a liƙa maka wani sharri ba abin da ba a yi yanzu kun ga wannan abin da ake gaya annabu a hadal ladhi yadhkuru alihatakum mai aibanta alloli ai bai taba zuwa ya zage wani gunki ba bai taba zuwa ya ci mutuncin wani gunki ba la amma dabi'a su ne Allah ya ce wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwan hadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azaba man adalla sabila daman ɗabi'ar su ne haka Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam in sun ganka sai su rinka yi ma izgilanci akan gaishe a fito akan ga manzon Allah a kira shi sai ya ji a ce ba da kai muke ba duk sun yi wa manzon Allah wannan a maka ba abin da ba a masa ba amma ya jure yanzu ba gashi ya nasara ba ba gashi yanzu addinin annabin ne yake shin duniya ba inda ka san wutar daji musulunci amerika musulunci ingila musulunci ina ne musulunci babu wata ƙasa da suke jin ƙarfi kan kafirci face sai da musulunci ya kirakin dinta ya fasa ta ya ratsa ta yanzu binciken da aka nuna a duk duniya babu inda addinin musulunci yake rapid yaduwa da shiga lungu da sako irin ƙasashen amerika da ingila ku je ku bincika duk duniya babu inda ake karɓar musulunci akai-akai ko kwanan nan an nuna wani a new york aka nuna wani tafkeken cocin da ya fi shekara ɗari ya fi shekara ɗari kaza coci ne amma wallahi ya zama masallaci duk mutanen wurin sun musulunta an sai da shi an sa masa an buga masa ƙararrawa musulmi sun saye shi an zo ana sallah a ciki gashi nan ana haskawa ana nunawa wani abu sai islam a lokacin da ake yaƙar musuluncin a lokacin da ake faɗa da musuluncin a lokacin kuma yake mai yake yaduwa na musulmi ku yi haƙuri za a yi ta ƙulla muku abubuwa kala kala kala kala kala wallahi wallahi ina gaya muku da yawa daga cikin wasu fitintinu da ake bunkoso a nan duniya a yau in ka tsaya ka musu karatun tanutsu fitintunu ne da ake bunko su don kurin a cutar da musulunci amma an yadda za a iya yin kudin goro ya shafi kowa daga ƙarshe kuma matsalar illar za ta kare ne akan musulmi ba sai na buga misali ba ba sai na faɗa ba amma dai shi mutum musulmi ya kamata ya zama mai tunani ya kamata ya zama mai basira a yi karatu a karanta zamani a san shi a yi karatu a san halin masoyi a san halin makiyi a yi karatu a ga a da ta yaya aka karya suwa ne da suwa ne da suwa ne? yaya aka daga ne da suwa ne da suwa ne? duk wannan abu ne wanda yake yana da muhimmanci mu san shi bai kamata mu ta bacci ba komi idan ya zo kawai sai mu zuba ido muna nan muna jiran me za a yi mana a'a lallai wasu abubuwan akwai wasu ajandoji a ciki sai kun nutsu to haka dai manzon Allah ya ta fama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan kafirai kuma daman suna faɗa suka ce su ba san wani ar-rahmanu Allah ba la na'rifu ar-rahman illa musailama suka ce ba san wani ar-rahmanu ba illa rahmanu al-yamama ba su yadda ba da alqur'ani ba su yadda ba to shine sai Allah ya ce mai kuma خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون sai kuma Allah ya ci gaba da yi mana bayani na ɗabi'ar ɗan adam hali irin na mutum wanda yana da kyau mu fahimci ma'ana wannan ayar ƙwarai da gaske Allah ce khuliqal insan min ajal lalle an halicci mutum wato da gaggawa ajal gaggawa malamai sun yi saɓani wato me ake nufi da wannan na farko dai suka ce an halicci mutum min al ajala min ajal bil ain ne daga ajala ne mana khuliqal insanu an halicci mutum min al ajalati wa alaiha tubi'a kuma ɗabi'a ɗan adam yana da gaggawa shi yasa can Allah yake cewa wa kana insanu ajula mutum ɗan adam mai yawan gaggawa ne abinda ake nufi da al insan shine annabi adam an ce mutum na'am dan shine asalin mutum baki daya khuliqal insanu min ajal kamar kace kulika adam min ajal shi annabi adam aka halice shi da gaggawan a tattare da shi kuma da ya zo barin duniya ya gadar wa 'ya'yansa wannan ajala ɗin mu kenan da tattabakunnu da jikoki larabawa sukan ce duk wanda ya yawaita abu akan ce khuliqta minhu kamar yadda suke cewa khuliqta fi la'ibin khuliqa al-insanu min ajal saboda yana da yawan gaggawa shi dan adam to sai aka ce khuliqta fi la'ibin saboda kana yawan wasa ko khuliqta fi ghadabin saboda kana yawan fushi sai a ce khuliqta fi ghadabin abinda ake nufi al-mubalagha fi wasf al-ghadabi ko fi wasf al-la'ibi ko wani abu makamancin wannan ana kaiwa matuka mana kana yawan yin abu so ake a ce da ku dan adam dabi'a dan adam yana da gaggawa a cikin sha'aninsa na'am wallahi haka muke malam duk abin da zo mana to a gaggauce muke so mu yi shi kawai ayi ayi a gama a wuce wurin ba ma iya yin haƙuri. ba ma iya jinkiri wasu malaman suka ce abin da ayar take nufi an halicci annaba adam lokacin da aka zo halittarsa Allah ya yi gaggawa wajen halittarsa ba wai ana nufin ɗan adam ne mai gaggawa ba hulikal insani min ajal Allahu tabaraka wa ta'ala khalaqa adama min ajalin yani ta'ajjala Allahu tabaraka ta'ala fi halki adam Allah ya yi gaggawa wajen halittar annabi adam da wuri-wuri ya halicce shi kenan saboda an halicci annabi adam bayan an halicci komai a ƙarshen yini ranar juma'a aka halicci annabi adam sai da Allah ya gama halitta gaba ɗaya ka duba ne ikon Allah to a ƙarshen yinin ranar juma'a sai Allah ya ubangiji tabaraka ta'ala sai halicci annabi adam din to shine suke cewa sai Allah ya gaggawa wato wajen halittar annabi adam ya gama halittarsa kafin rana ta fadi ranar juma'a shine ma'anar khuliqal insanu min ajal sauriƙun ayati fala tasta'jilun akwai wasu maganganun ba wannan ba lokaci ya ƙure sai nan gaba sai mu da dafa da dawa sai kuma Allah ya ce to sannu zan nuna muku ayoyina fala tasta'jilun ku daina yin gaggawa wannan ayar ta sauka ne wato akan mashirkai ta yadda suna yin gaggawar wai wai azabar da aka ce za a musu to wai me yasa ba a kawo ta ba har yanzu me yasa ba a kawo musu azabar ba subhanallah shi ne Allah ya ce sauriƙun ayati da sannu zan nuna muku ayoyina suna cewa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi adabin alim kai mana ruwan duwatsu daga sama in banda kafuri ba arni ba wa zai zo ya cewa annabi wai wai in ka isa ka gaya ubangijin ka yi mana ruwan duwatsu daga sama me kun ka ce in ka isa ka gaya ubangijin ka yi mana ruwan kuɗi daga sama amma da yake tunani ne irin na kafuri. sai su ce wai in ka isa ka gaya ubangijin naka in ya isa ya mana ruwan duwatsu amsir alaina hijaratan minas sama'i ko kuma a wuce na bi azabin alim gaggawa da suke yi wai a maza maza a kawo musu azaba to shine sai Allah ya ce a da sanu zan nuna muku ayoyina za ku gani fala ta sa ajilun ka ku yi gaggawa wasu malaman suka ce aya ta sauka ne akan an bin al-harith an ibn al-harith Allah ya ce saurikum ayati ana nufin wato mawa'idi lokaci na da na shimfiɗa zan yi muku kaza zan yi muku kaza insha Allah ta'ala zai zo fala taqbul azaba min qabli wasfihi ku daina neman a baku azaba ko a sauka muku da azaba kafin lokacin kuma alhamdulillah Allah ya nuna musu ranar badar suna gaggawar kiyama sai Allah ya nuna musu badar suka sha kashi a badar aka yi ta barar da su aka yi ta zubar da su ويقولون متى نعم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين wai cewa suke wai wannan lokacin da ake cewa na kiyama na wai yaushe ne ne ka duba annabi yana musu magana kiyama wai cewa suke wai in gaskiya ne magana kiyama na wai yaushe ne ne ne yaushe ne ne wannan magana kiyama haka ake ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya ce mai لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون نعم. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون to abinda muka faɗa na daidai Allah madaukin sarki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya rangwanta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh